يوم يمر رمضان يوم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الدنيا na motsa bin umar radiyallahu anhu a nan a domin gabatar da tauhidi a cikin wannan matsalaci na albarka kamar da sanarwa ta kamata cewa wanda zai fara kamata da tauhidi a wannan matsalaci shi ne ɗaya da cikin manyan malamanmu na wannan ƙasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tattar da iko ba ya kore kuma ya fasa fitar da wannan hanyar ta da'awa kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da rana gida da waje wanda aka sani da shek musa wanda ake wa aka sani da asar suna da gari da juna babu shakka wannan ba karaman nasara ba ce da yin mu jama'a ta farko da wanda sannan ga al'umma ma na Najeriya da suna da Najeriya. Wani wanda yake bibiyar fara su kan

Allah ya kara musu alheri ya biya su da lada mai yawa a ranar da dukiya da ya daba su bayi suke rana biya kamar yadda aka tsara za a ci gaba da cikin karfe biyar insha Allah sa'annan a kai a shida imana awa daya sai tambayoyi idan har akwai kenan wanda za ba za su ci ne ba insha Allah tare da shi akwai alarma amma rabiu shi ma da kaduna shi ne kira mu ba da karatu farkon fara wata tarihi saboda haka kuma wani abin ma shi ne ya wuce wata da yawa ma ya aure an gobe tare da haka da shi da ya yi zama suna cikin gari ta hudu mu muna mishi da zuwa ko muna da Allah subhanahu ta allah ya da mu da kai a tsawon zaman da zai a wannan gari ya sa ya da wannan

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليدين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيغ وسر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 28 ga watan biyar shekara 2010 ainihin wato bakwai a wannan ainihin wato masallaci na mus'ab bin umar ɗaya daga cikin jijjiga-jijjiga na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan gari na Sokoto birnin Shehu Mus'ab bin Umair yana daga cikin matasan sahabbai wanda suka ba addinin musulunci gudunmuwar da babu yadda za a yi musulunci ya manta da su balma hasali daular musulunci da aka kafa a farko a duniya wanda ya ba da gudunmawa gurin kafuwarta shine wannan matashi wannan sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mus'ab bin umair shi yasa da aka zo yakin uhudu ya rasu da aka zo za a rufe shi likkafanin da za a rufe mus'ab babu idan an rufe kan sai kafa ya bayyana idan an rufe kafar sai kan ya bayyana annabi ya ce a rufe wajen kan da likkafani wajen kafar shi a saci yayi a rufe shi da yawa daga cikin sahabbai suka ce muna ganin cewa lallai abinda Allah ta'ala ya faɗa ya ce min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa min man yantadir wa ma baddalu tabdila wannan tafsiri kamar yadda kuka ji ɗan uwa malam Bello ya fara gabatarwa a tunda na fara yin tafsiri shekara shida wannan ita ce ta bakwai tun daga shekara ta da goma. ban taba fita wani gari da sunan tafsiri ba wannan shine karan farko na barin jihar kaduna don zuwa wani gari da sunan ainihin wato tafsiri a ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu fadilatul doktor wato muhammad mansur ibrahim muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alheri a tafsiri abu ne da yake yana da wahala kwarin gaskiyar gaske don abu ne da yake da bukatar sai an tattare ma'alumatu da yawa wanda insha Allah idan ana biye da mu za a ji sannan wanda duk suka saba bibiyar tafsiri na sai sun yi haƙuri ba zuwa ake ja ana tafasara ba ba ka ake ba inda tarjama ne an shayi a sauke ƙur'ani akwai gurin da ma kafin ramadana ya kare ake sauke kullum izu biyu suke kamar masu tahajju wallahi kullum izu biyu za a yi sauka to kaga an zo tafsiri kullum an izu biyu a tashi kaga ko da ake izu biyu kaga ai a hankali Allah ya sa mu dace da haka ana ma zai fara da wato isti'aza da kuma basmala sannan ya karanta suratul fatiha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 ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda Allah ramma ya fara bude karatu da shi ita ce kalma ta isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu wato fi'ilun ne mudari'u da haka madinsa shine ada mudari'insa ya'uzu yana da masadir guda uku akwai aza ya uzu auzan wa iyadan wa ma'azan wa'annan shine masajir da aza yake da shi da haka a'udhu fi'lun ne mudari'un marfu'un لتجرده من أدوات النسب والجزم ولقلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا ني da aka suka ce dole akan kaddara akwai kul a uzu ka ce ina neman tsari Allah madaukakin sarki ya ce a nemi tsari sannan kuma da ya ce a nemi tsari sai ya ce a uzu billahi ka ce ina neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala shi sa za mu ga idan kuma aka ce a aza yu'izu mazdarinsa shine i'azatan sannan awwaza yu'awwizu mazdaran shi shine ta'awi dan haka idan ka tafi cikin suratul maryam lokacin da mahaifiyarta take cewa wa inni ha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi wannan mudari'i ne na a'ada yu'izu ba ada ya'uzu ba amma ada mudari'in sa ya'uzu shine abin da yazo cikin suratul jin cewa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaba da haka idan ko aka yi masa tsari da hamza da sinun da ta'un ya koma ista'aza to yanzu yana nuni akan tsadab shine neman tsari din da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi umma yin zagannaka min shaytanin nazgun sai yace fasta'iz billahi innahu sami'un alim kun ga fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi Allah as-sami'u ne kuma Allah alimu ne mai ji ne sannan yace innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultani wa'inda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah ba tare da wani dalili ba a tahu in fi sudurihim illa kibr ba wani abu da ke cikin kirjin su face girman kai Allah ya ce ma bibaligi sai ce fasta'iz billahi innahu huwa samiul basir ka nemi tsari da Allah domin shi Allah as-sami'u ne yana ji sa ba irin na kowa ba sannan yana gani ganin sa ba irin na kowa ba subhanahu wata'ala sannan Allah ya ke sake cewa in ma yin zagannaka min ash-shaytanu nazgun fasta'iz billahi innahu huwa as-sami'ul alim sannan yace fa idza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim idan za a yi karatun ƙwa'ani to lallai a nemi tsarin Allah daga shaidan da haka na karatun ƙwa'ani da shi ya sa dama ga duk mutumin da ya nemi tsari da Allah Allah ya tsare shi to ya nemi tsari ta inda ya kamata ya nemi tsari shi ya sa dama ga annabi Musa da ya tashi zai nemi tsari bai nemi tsari da kowa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi tsari وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال سي النبي موسى يتي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يتي إنا نيمان تريد الله yanzu annabi Musa da ya tashi bai nemi tsari da kowa ba da Allah subhanahu wata'ala ya nemi tsari wanda wani gurin zaka sake ganin ya sake neman tsari da Allah subhanahu wata'ala da haka shi yasa mahaifiyar na na maryamu lokacin da ta haife ta tana zuwa duniya ta ce wa inni ha bika wa zurriyataha min shaytanir rajim Allah ina roƙonka ka tsare ta da zuriyarta daga shedan shi yasa da Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar mahaifiyar na na maryamu ya zamanto ita na na maryamu tunda ta taso bata taba yin zina ba Allah kuma ya ba da shaida akan haka cewa maryata banat imran allati ahsanat farjaha ta tsare farjinta me ba ta daman tsare farjinta ba ta taɓa yin zina a duniya ba saboda tasirin addu'ar da mahaifiyarta ta mata ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta daga ainihin wato shaidan shi yasa za mu ga annabi nuhu lokacin da yake tambayar Allah subhanahu wa ta'ala akan matsalar ɗansa cewa in na ibni min ahali wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul min? Allah yace qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun in ni inni a'iduka an takuna min al-jahilin qala ti annabi nuhu yace rabbi a a'udhu bika Allah ina neman tsari da kai an as'alaka ma laysa li bihi ilmun in tambayi abinda bani da sani akan shi shi yasa sa damu ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwab wa qalat haytala lokacin da ta kukulle kofa tace masa gare ka da annabi yusuf ya tashi a wannan matsayin zai nemi tsari bai nemi kowa ya kawo mai agari ba ce ya qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun sannan a can gaba lokacin da ‘yan uwan suka ce ƙalu ya ayu azizu inna lahu aban shekan kabiran fa kuzu ahadana makana inna na raka minal musulmi, qala sai annabi yusuf yace ma'azallahi an na'khudha illa man waje wajadna mata'ana indahu inna idan labalu kenan kaga wa'annan annabawa ne idan suka tashi ba sa neman tsari da kowa sai da sai da Allah subhanahu wata'ala sannan haka Allah madaukakin sarki ya kawo tsitsar na na Maryamu lokacin da mala'ika ya zo ya same ta haka tace qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina roƙon Allah ya tsare ni daga gare ka in ne kana jin tsoron Allah bai kamata ka same ni a irin wannan matakin ba shi yasa annabi Musa Allah ya ce wa qala Musa annabi Musa ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na roƙi Allah ya tsani da duk wani mutakabbiri dan kama karya wanda bai yi tsar imani da ranar alkiyama ba sa'annan wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun sannan Allah ya ce wa annabi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru sannan ya ce masa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ما خلق ومن شر غاسق إذا قب ومن شر النفاسات في الأخر min شر hasidin. sannan ya ce masa kul a uzu ka ce ina neman tsari dawa da rabbin nasu da ubangijin mutane da haka idan ka tashi kana neman tsari to ka nema a hannun wanda yake ne shi wal ma'sum man asamahu Allah tsararre shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare duk yadda wani zai baka tsaro idan ba Allah subhanahu wata'ala bane ya baka tsaro to akwai matsala shi yasa cikin mala'ikun da ke bibiyar dan adam akwai wanda Allah ya ce lahu mu'aqqabatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wanda su aikin da Allah ya saka su kiyaye ka kawai dan fadawa wani hatsari shi yasa sai kaga wani abu na ban mamaki ya faru sai kaga mutum ya fita ba abin da ya same shi saboda su wannan mu'aqqabatu din an ba su kulawa an ce lalle kar bari wani abu ya same ka da ka di yadda za a juya kuma wani abu ba zai same ka ba ko jirgi ne ya tarwatsa a saman matukar an ba su kula an ce kar su bari wani abu ya same ka ba zai faru ba idan ko kaddara ce daga gurin Allah sai ya faru to su kansa idan abin ya zo kawai sai su kauce sai su ainihin wato ba ka guri shi yasa kamar yadda maka ce fi'ilin aza ya'udu fi'ili ne sulasi mujarrad wanda yake mu'tal da haka mu'tal din ajwafi ne akwai harafin illa ainihin wato a tsakiya sannan wannan kalma da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci musulmi cewa su bude karatu da ita ul a'uzu ko a'uzu billahi kace ina neman tsari da Allah shi wannan billahi din da aka kawo ga ba'u harfu jarrin ne ga Allahu lafzul jalala shine ismu majrurun bil ba sannan wa shibhu jumla al jar wal majrur muta'alliqun bi a'uzu da haka sannan wal jimla qul a'udhu wato wal jimla a'udhu billahi jimla ce ibtida'iyya la mahalla laha min al a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine alamuz zat duk wani suna da ka sani na Allah tabi'un ne ga wannan shine sunan da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma sai yace fa'abuduhu wasabir li ibadati sai ce hal ta'lamu lahu samiya tun da kake a duniya baka taba ganin wanda yayi gara ba ya dauki wannan sunan da lafzul jalala ya sa makan shi yace Allahu ne baka taba gani ba ko fir'auna bai isa ba cewa ya ana rabbukum da a'la yace ma alimtu lakum min ilahin to kalmar rabbu kuma da kalmar ilahu dama ana faɗa mu wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa can annabi yusuf ya ce wannan mutumin da suka zauna kurkuku ya ce urkuru inda rabbika fa an safu shaitanu zikira rabbihi fa labisa fi sijin na bidi asini sannan kalmar ilahu ana faɗa mu wani abun bauta dama wanda ba Allah ba amma kalmar Allahu da wannan lafzi na dalala duk duniya sama ko ƙasa babu wanda ya isa kuma inda a ce akwai wanda ya isa ya ce ya ƙaryata ƙur'anin to gobe tunda Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya sai mutum ya ɗauko wannan sunan da alifin da lamun ya sa makan sai ce shi ma Allahu ne ya ga me zai faru shi yasa Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya da haka malamai suke cewa fallahu huwa al-qawiyyu azim ko huwa al-qawiyyu al-a'zam shine mai ƙarfin da yafi girman kowa al-malikul haq mai mulki na gaskiya allazi la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama wanda wani abu bai gajiyar da shi a sama ko a ina ko a ƙasa babu wani abu wanda yake gajiyar da mai wannan suna da haka Allahu ismul li sahibihi kullu jalali suna ne wanda yake da shi ya tattaro kowane irin girma Allahu ismul li sahibihi kullu kamali suna ne wanda yake da sunan ya tattaro kowace irin kamala sannan Allahu ismul li sahibihi kullu sultanin suna ne wanda yake da shi ya tattaro kowane irin mulki da iko Allahu huwa ismul ladhi ma dhukira fi qalilin illa kasa shine sunan da idan aka yi riko da shi aka ambace shi in kuna yan kadan sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo muku dauke kun koma masu yawa sannan huwa ismul ladhi Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira inda khawfin illa ammana shine sunan da babu yadda za a kira mai shi idan ana cikin tsoro face sai ya kawo aminci Allahu huwa lismul ladhi ma dhukira inda karbin illa kashafa shine sunan da babu yadda za a kira shi lokacin bakin ciki face sai ya yaye bakin cikin shi yasa yace amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah yanzu akwai wani abin bauta wanda ya rage banda shi wannan Allah din Allahu huwa ismul ladhi ma zukira inda hammin illa farraja ne sunan da babu yadda za a kira shi lokacin bakin ciki face su ya yayi Allahu huwa ismul ladhi ma ta'allaqa bihi da'ifun illa qawwahu shine sunan da babu yadda za a yi mara rauni ya jingini zuwa ga mai wannan sunan face su ya karfafe shi Allahu huwa lismul ladhi ma ta'allaqa bihi faqirun illa aghnahu shine sunan da babu yadda za a yi wanda yake mabukaci ya jingin zuwa ga mai wannan sunan fatisi ya wadata shi Allahu huwa lismul ladhi ma ta'allaqa bihi zalilun illa a'azzahu wa awahu shine sunan da babu yadda za a yi mutumin da ake ganin kaskantacce ne ya jingini zuwa gare shi fati sai Allah ya tattaro shi ya buwa yadda shi ya masa makoma shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah alam yajidka yatiman fa'awa ashe ba mu same ka kana maraya ba muka tattaro ka muka yi maka makoma Allahu huwa huwa Allahu huwa ismul ladhi tustajabu bihi da'awa shine sunan da in an kira Allah subhanahu wata'ala da shi yake karba addu'a shine sunan da ake jinginuwa zuwa gare shi rahama da albarka ta dinga ainihin wato sauka da wannan sunan ne idan mutum ya fada cikin kusakurai ya nemi a yafe masa kusakuransa sannan a yafe masa kusakuransa huwa li Allah huwa lismu alladhi law arafat al ummatu shine sunan da da a ce al'umma ta san hakikanin sunan da sa da buwayarsa wallahi da sai ya taimake ta sai ya ainihin wato karfafa ta Da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fata'ala Allahul madhul haq Allah mai mulkin gaskiya ya ɗaukaka to idan mun zo suratul fatiha a wajen maliki yawmiddin za ka ji da kuma ƙira'a nan maliki yawmiddin za ka ji aljam'u bai na bainal qira'atayn ga haɗi tsakanin waɗannan ainihin wato ƙira'in guda biyu shi ya sa imam wato Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir ibn Galis al-Amiri wanda aka fi saninsa da Abu Jafar at-Tabari ya rasu hijira ɗari uku da goma a cikin littafinsa jami'ul bayan an ta'awili ayyul ƙura'an yake faɗa yake cewa uzu billahi minash rajin shi shine astajiru billahi ina neman kariya da Allah duna ghairihi min sa'ir ban da waninsa daga cikin halittunsa dan haka duk lokacin da kace ina neman abu kaza a gurin Allah to ka taƙaitu duk wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba ka ajiye shi shi yasa mutanabbi yake cewa ya man aluzu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadiruhu la yajburu an-nasu azman an takasiruhu wa la yahiduna azman an tajabiruhu yace ya man aluzu bihi ya wanda nake labewa zuwa gare shi cikin duk abin da nake buri yace wa man a'udhu bihi da wanda nake neman tsari da shi cikin abin da nake jin tsoron sa yace la yajburun nasu azman an takasiru mutane ba su isa ba abinda Allah subhanahu wata'ala ya karya shi sai sun dora shi ba su isa ba sannan abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora shi babu wanda ya sai karya shi na haka in Allah ya karya tattalin arzikin ƙasa in ba Allah bane ya farfado da shi ba mu iya farfado da shi wallahi ko kuwa in kuma shi ya dora tattalin arzikin to kuma babu wanda ya isa yawa ya karya shi da haka wanda suke kokarin sai sun farfado da tattalin arziki to a koma zuwa ga Allah in ya karya abu shi kaɗai yake da ikon ya farfado da ya farfado da ainihin wato abu haka al-imam wato abul fida isma'il ibn kafir al-qurashi al-basri mashi dimashqi wanda ya rasu hijira 774 yace wa ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine astajiru bi janabillahi ina neman kariya da Allah subhanahu wata'ala min shaitanir rajim daga shaitan wanda yake ainihin wato jefaffe ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga ainihin wato shaitan to me yasa wannan kalma ta a'udhu billahi idan za a fara karatu ya zama dole a fara ita ka nemi tsari kuma dawa kake neman tsari a gurin Allah kuma daga wa daga shaitan shi kuma shaidan malamai sun ce daga abu guda biyu ne akwai shatsana ya shitunu shutunan da ma'anan ba'uda sannan akwai shaɗa ya shitu shi ne da ma'anan ihitara ya ƙone ko mata wahalaka ya mutu ya halaka dama kalmar mutuwa a larabci ana faɗarta ana nufin halaka ko a faɗi kalmar halaka ana nufin mutuwa Allah ya ce yastaftunaka nisa ya qul Allahu tekun. fil kalala sai ce inin muru'un halaka kun ga halaka da ma'anan mai mata kamar wa laqad ja'akum Yusufu min qabl bil bayyinati fama zultum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idza halaka hatta idza halaka har sai da ya halaka ba halaka irin wacce ka sani ba har sai da ya mutu to sannan akan faɗi halaka ana nufin dai halaka wacce ka sani to da haka in daga shatsa ya shi ne da ma'anan ihtaraka ya kone saboda shedan daga wuta aka yi shi idan da ma'anan halaka dama shedan ya riga ya zama halakake ne ya riga ya halaka ne shi yasa nan da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a'udhu billahi sai aka kawo min harfu jarrin ne mabni ala sukun lakin hurrikat al fataha littaqa as-sakinin ash-shaytan ismu majrurun ne bi min wa huwa man'us sannan yana da sifa siffarsa shine rajim dan haka idan ko daga shatsana ne malam mai zuhuri yana faɗa yana cewa li kulli tafarruqud dunya istima'u walau kanat mufaraqatul musa'i dukkan kowace rabuwa ta duniya a koran da za a haɗu ko da rabuwa ce ta tsari in tsara kuwa rabuwa ta yaki ya ce wa hal man mata narzu an nara yanzu wanda ya mutu muna fatar mu haɗu da shi ya ce wa ma ba adal manunin ministi mai ko kaɗan in dai an mutu to babu ranar da kuma za a haɗu sai ya ce firakun fasilin wa nawa shi ya ce firakun wani irin rabuwa ne fasilin mai rarrabewa wa nawa shi kuma nisan ya tsananta ya ce wa haihatan liƙa ba adal gana'i sam sam sam babu yadda za a yi mutumin da aka sa cikin liƙafa ne a ranar da za ku haɗu da shi babu me muhallin shahid shine firaqun fasilun wa nawa shitulu da haka idan daga shatana yashtunu shudulan ne da ma'anan ba'uda shedan ya zama shedan ne saboda nisan da yayi daga rahamar Allah subhanahu wata'ala idan daga shata ne ya shitu da ma'anan ihtaraka saboda daga wuta aka yi shi yin wannan ma yasa yayi girman kai ya kalli annabi Adamu yace ana khairun minhu an yi na fi shi saboda khalaqatani min narin wa khalaqatahu min dini da wuta ka halicce ni shi kuma daga yimbu ka yi shi idan ko daga ma'anan halaka ne dama shaidan halakakke ne wanda ya nuna Allah a gaban Allah ya yi ma Allah wulaƙanci, ya ce a ka kai Allah baka gani ba ya kawo damirin damirin tuta ya nuna annabi Adamu ya ce hadha allazi karramta alayya wannan wanda kace ka yafi ni wallahi la in akartani ila yawmil qiyamati la ahsana tan zurriyatahu illa qalila in dai ka man jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa wallahi sai na halaka zuri'a shi sai yan kadan daga cikin su to shi yasa shedan yana da abubuwa kamar haka abu na farko Allah subhanahu wata'ala ya yi masa al'intizaru jinkiri har zuwa ranar da za a kashe kowa da kowa lokacin da Allah ya tsine mai ce fita daga aljanna ta ce zan fita Allah madaukakin sarki yace masa qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun yace Allah ka mun jinkirin ruwa ranar da zaka kashe kowa da kowa Allah yace je ka fa innaka minal munzari kana daga cikin wanda aka yi mazinki sau da ka kai shekara nawa za yi a duniya annabi ya ce mafi yawancin al'umma shi shekarun ba sa wuce 60 ko 70 su ne mafi yawanci yanzu da kafa duniya babu wanda ya san shekarar ta nawa to ba wanda kuma ya san shekarun iblis nawa yana nan ya yi zamani da baban babanka waye babanka na farko ba annaba adamu ba to ya yi zamani da shi sun buga yana nan wannan ne abu na farko da haka Allah ya ce na masa jinkiri har zuwa ranar da zan kashe kowa da kowa da haka shi yasa ake ce masa tsoho mai ran ƙarfi amma tsohon banza ne wannan wannan shine abu na farko da shedan yake da shi abu na biyu shedan yana da yan uwa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wala tubaddir tabdila innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura shedan yana da yan uwa sannan abu na uku shedan yana da ainihin wato sojojin ƙasa da dakarin shi Allah ya ce wasu wastazid man istata'ta min bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika wa shariquhum fil amwali wal awladi wa idhum yana da sojoji da dokuna wanda shedan ya tanada dan yaƙi kawai sannan abu na gaba wanda shine na biyar shedan yana da hizbu yana da jama'a da haka Allah madaukakin sarki ya yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu inna ma ya da'u hizbahu li yakunu min ashabi sayyid yana da hizbu yana da jama'a sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shedan yana da qarin abokan hadi Allah madaukakin sarki ya ce wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina sannan kuma shedan yana da kabila sannan da shi da kabila su suna ganin su ta inda mu ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu duk abokan gabar da za ku rigima da shi kana kallon shi yana kallon ka to rigima tana da sauki amma abokin gabar da za a buga shi yake ganin ka kai baka ganin shi to wannan rigimar fa sai fa ka samu taimako daga gurin Allah shi yasa kuka ga an fara a'uzubillahi? billahi muna neman tsari dawa da Allah daga wannan shaitan saboda wallahi in ba Allah ya dafa maka ba babu yadda za a wannan shi ɗin ka fi ƙarfinsa kuma yana da haƙuri daban abu mataki bayan mataki step by step yake bi wajen tura ka ko kuwa haka shi ɗin yake mataki bayan mataki yake bi sannan shaitan yana da kutsuwa wato hanya da ya tsara shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiban sai ce wala tattabi'u ya shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah bai taɓa kafa gaba da wani a ƙasa bai ce wa na maƙiyinka ne karki hankali da shi a kan shi ɗan Allah ya fara ya ce wa annabi faƙul annabi adamu faƙulna ya adamu inna hada aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min al-jannati wa tashqa mu ma 'ya'yan annabi adamu Allah ya faɗa mana yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu min aduwa shedan makiyinku ne dan haka kuma ku rike shi wa ainihin wato maki sannan abu na tara shedan yana wa mutane alƙawari da talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha da an zo aikin addini ya kamata ka iya bada naira dubu goma a aljihunka da ka sa hannu sai shedan ya tuna maka kana da matsala ta fita dubu ɗari ya ce akwai kaza fa yanzu yanzu ka tana wani baka kai kake mai kaza akwai kaza yanzu kaza sannan bayan ya ana ka yin aikin addinin kana bata sai sa ka je ka kashe kuɗin kuma inda bai dace ba shedan wannan yana daga ciki sannan in ka ga abu na goma ana tsoratar da mutum akan hanyar Allah to wanda yake yin wannan aikin shine shedan shi yasa Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu shedan ne yake tsoratar da wanda suke wato ma'abuta wanda suke jibintarsa sannan shi ɗan yana da makirci shi yasa Allah ya ce ya bani annabi Yusuf baban shi ya ce ya bani la ru'ya ka ala ikhwatika fa yakidu dulaka inna shaytana lil insani aduwwun mubin sannan duk wani mugun aiki da zaka ga an kawata wa mutane suna yi wala wanda yake yin wannan shine shaytani shi yasa Allah ta'ala ya ce tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ko fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm wa lahum adhabun alim shedan ne yake tazyini kawata shi yasa annabi ya ce da mace ta fito daga gida ta shiga banza sai ce istashrafa ash-shaytan sai shi shedan ya kawata ta kuma zaka ga da dama da suke baro matansa a gida su zo suna kurawa wasu matan a waje za ka ga in aka ajiye matar shi aka ajiye matar da yake kallo matar shi ta gida da ya baro ta ta yasa akan matar da ya zo tishi yana kura mata ido to amma wannan istashrafa har shaytanu sai shaytan ya kawata wa mutane ainihin wato ita sannan sanya mantuwa shaytan ne yake shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin وإما ينسينك من الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين شيطان ne ke sa wannan shi yasa annabi Musa ya ce wa dalibin shi ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wama ansanihu illa shaytanu an adhkura ba wanda ya mantar da ni kada in tana sai shaytan sannan sanya akwai wanda zaka ga har akan Allah waswasi suke akan annabi ma wasu wasi suke ka komai ma wasu wasi suke kan shi to wanda yake shine ku wasu wasa ilihin shaytanu qala ya adamu hal abilluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la bala ta hanyar wasu wasi ne annabi adamu ai shaytan ya sa masa wasu wasi har ya bizin din shi ta yadda ya iya cin bishiya da Allah madaukakin sarki ya ce masa kada ya ci ya ja masa sakowa daga gidan ainihin wato aljanna sannan idan ka ga gaba ta kulli tsakanin wane da wane to wanda yake kulla gabar shine shaidan shaidan ne yake kulla gabar shi yasa Allah yake wa kulli ibadi ya yaqulu allati hiya asam inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina shi yasa za ku ga hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari wani sahabi Suleiman bin Surabi yake cewa كنت جالسا ma النبي صلى الله عليه وآله وسلم ina zaune wajen annabi wa rajulani ya tabba ni biyu suna zage-zage fa ahaduhuma fa ahaduhuma ihmar wajhu eh daga cikin su fuskar sa kai ja wan tafaqat awdaju jijiyoyin wayan sa suna tashi fa qala annabi sai annabi yace inni la a'lamu kalimatan law qala ha la dhahaba anhu ma yajidu annabi yace wallahi na san wata kalma da ya faɗe ta a karan farko da wannan tashin hankalin da yake ciki bai samu shi ba annabi ya ce, qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahaba anhu ma yadidu da ya faɗi wannan kalmar to da abin da yake ji shi yasa za ku ga aka ce idan kai fushi kana yin fushi matakin farko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fushi matsala ne shi yasa za mu ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam abin da ya faru da yan uwan shi tun daga farkon surar har sai da aka je ƙarshe Allah ya ce wa rafa abuwai ala al'ashi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abata hadha ta'wil ru'ya min qabl qad ala rabbi wa qad akhrajani min as-sijn min ba'di an nazaka ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati sai nuna duk abin da ya faru tsakanin shi da 'yan uwan shi da jefa shi rijiya da aka yi da menene da menene da aiki ne nawa na shaidan da aka da kaga an tashi a masallaci an kawo da jima, wannan ya shi wannan wannan ya shi wannan aikin waye aikin shaidan an fahimta to sai dai akwai shaidanu dama a cikin mutane akwai shaidanu a cikin wa aljanu akwai wanda dama a cikin mutane in ka gan shi shaidan din na gaske in an gayyace shi taro bai samu zuwa ba in ya tura shi wakili wallahi ka san ya kana ganin shi wallahi ka san daga gaske wannan ya cancanta yau kin shi saboda akwai shedanu daga cikin mutane akwai shedanu daga cikin wa shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga ya kangare ma gaskiya ya ki binta bayan ya santa to shedani ne daga cikin mutane sannan sanya zalal zamiya kana kan hanya tiryan tiryan kaza ne ka koma hanya mara kyau wannan aiki ne nawa na shaidan shi yasa matsalar da sahabbai suka samu a udu Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasab shaidan ne yasa suka ainihin wato darje sannan duk alƙawarin da shaidan zai wa dan adam shine na sha biyar ƙarya ne ba zai cika ba shi yasa akwai wata kutuba da shaidan zai yi. Allah ya tsare ka kada ka ji ta. wallahi tallahi duk wanda ya kuskure ya ji wannan hudubar to ya samu matsala shedan a to malam mutumin da ya kokarin aka kai ka firizin aka daure kare da rai idan Allah ya fito da kai ai wannan mutumin ka kafa gaba da shi kenan har abada mai yin sulhu tsakanin kai da shi da wahala to wanda yake so ya ja kai kai ka wuta ka je ka dawwama a can ba fita ba shi ya kamata ka kafa gaba da shi har gaba da abada wanda yake so ka shiga wuta ka dawwama shi yasa Ibrahim bin adam ya shiga wani gari mutane suka yi wuta a kan shi suka ce masa ma baluna na da ufa layi ta jabulana wai me yake fara wani lokaci mutane su ta addu'a su ta yi kuma Allah ya kira me ya faru ne sai ya ce akwai abubuwa kamar haka ya ce na farko li'annakum amma sai ya ce li'annakum falam tuti'u saboda kun san Allah amma ba ku yi masa biyayya ba wa arabtumur rasul falam tattabi'u sunnatahu kun san annabi Muhammad amma kun yi kememe kun ki bin karantawarsa amma wa akaltum ni'amillahi falam tu'addu shukuraha kun ci ni'imar Allah sannan ba ku ba da haƙƙin godiyar da ya kamata ba har ya je inda yace masu wa arabtumu shaytana kun san shaydan da gabar da ya kafa akan ku amma falam tuharibuhu wa faktumuhu ba ku yaƙi shaidan ɗin babbal haka hasali sai kuka dace da shi a cikin garuruwa nan namu fa na ƙasashen hausa yanzu akwai inda da an ci an ga wata fa za ka ga dandazon taron musulmi matasa sun fita wai bari za su yi su taro babban oga da aka ɗaure tunda annabi ya ce in watan ramadana ya zo ba ana ɗaure shaidan ba to wai tunda an ɗaure shi bari su je su yi mai su taro shaidan da aka ɗaure to shi yasa idan an gama hukunci an ce yan wuta su tafi wuta sai kawai shi dan ya kafa mambarinsa sai ya miki wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr lokacin da aka gama aka hukunci cewa ‘yan wuta su tafi wuta sai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma ne muku nawa alƙawarin fa akhlaftukum sai kuka saba alƙawarin Allah sai kuka bi ni yace wa ma kana li alaikum min sultanan ne kuma ba tilasta muku ne ba illa an da autukum fastadtum kawai cewa ne ku to sai kuka tawo kuma da haka zai ce fala talumuni ko lumu anfusakum kada wanda ya zarge ni kowa ya zargi kansa kawai to kaga wannan hudubar duk wanda ya kuskure ya ji ta to wala ya samu matsala ya ji mugur huduba wannan ba ce kutsu kutuba ce duk wanda ya ji wannan ya ji mugur mai muguwar kudu ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare don haka idan mun je can ƙarƙashin ya yi wahanna su ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazi na min qablikum la'allakum tattaqun akwai hadisi dogo da al-imamu kasir ya kawo ƙarƙashin wannan ayar annabi ya faɗa ya ce wa innal abda ahsana ma yakunu min ash-shaytan idza kana fi dhikrillah bawa babu wata hanya da yake samun kariya daga Allah akan shaytan sai ta hanyar lizimta zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wani maki da kake da shi a duniya to makiyin ka lamba ta farko shi yawa shedan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai a nemi tsari dawa da shedan shi yasa mu fara karatu muka neman tsari Allah ka tsare mu daga shedan Allah ka sa duk abin da zamu yi ya zamanto dan neman yadda Allah zamu yi shi ba dan wani abu ba domin yin aikin da ya kamata a samu lahira mutum ya yi shi yana neman sakamako a duniya wannan ɗaya ne daga cikin ƙofa da shaidan yake wa mutane yin aiki don neman shura wannan ɗaya ne daga cikin ƙofa da shaidan yake wa mutane yin aiki don kada shi yasa al al'imamu bin al-qayyim ce babu wata hanya da Allah zai ce wa ɗan adam yayi abu shaidan ya zo mata ƙofa guda biyu ko dai ƙofar ka tsara ko ƙofar ka rage ya ce da wanda ya ƙara da wanda ya rage idan Allah ya ce a bauta masa duka Allah bai su sai wanda ya yi daidai da yadda aka ce shi ne fastaƙin kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda maka yi maka umarni shi ne malamin alari ya ce wa ya kifa inda amurhi mutum ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka ainihin wato hana shi da haka Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu daga shaidan Allah ka nisanta mu daga shaidan da haka muna neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala a gurin shi muke neman tsari to musamman a yadda Najeriya nan ta zama babban tsarin da za ka rike shine yin azkar wajen neman kariya ga Allah amma in ka ce kana jiran wani ne da zai kare kai a ina kana da sauran aiki ko kuwa fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina in yansurukum fala ghaliba lakum in Allah ya kawo maka ɗauki da agaji akan abu babu wanda ya sai rinjaye a kanka. amma in ba Allah bane ya kawo maka ɗauki to akwai matsala da aka mini shaitanur rajim daga shaidan wanda yake jefaffe daga rahama akan ce ainihin wato rajim wato fa'ilun ne da ma'anan maf'ul kamar la'inun da ma'anan mal'ul da aka rajim da ma'anan marju wanda aka kore shi aka nisanta shi daga rahamar Allah da haka haka wasu malamai suka ce da haka akan ce rajamahu shine ramahu bil hijara idan ya ce fa mutum da dutse har sai da ya mutu shi yasa za ku ga a haddi na zina ko luwadi akwai wanda ake jefa mutum da dutse har sai ya mutu dan asalin kalmar arrajam fi lugha shine arrami jifa ta hanyar magana ko ta hanyar aiki shi ake ce masa arrami ko arrajim sannan akan ce rajamahu shine qatalahu bil hijara idan ya kashe shi ta hanyar duwatsu sannan akan ce rajamahu shine idza shatamahu idan ya zage shi sannan akan ce rajamahu shine idza la'anahu idan ya tsine masa dama alla'anu kuma fil lugha shine al-ib'ad min rahmatillah Nisan ta mutum daga wa daga rahamar Allah sannan akan ce rajamahu shine idza taradahu idan ya kore shi sannan akan ce rajamahu shine idza ajarahu idan ya kaurace masa sannan akan ce rajamal qabara shine wada alaihi rijam idan ka ɗauko katan dutse ka sa a kabari dan ya zama alamar da in ka zo zaka gane shi wannan dutsen da ake sawa ana ce masa ar jam'insa jam'in sa shine rijam sannan akan ce rajama shine takallama bizbanni wal ghaibi idan yayi magana da abin da yake zato ne abin da bashi da tabbas kan shi shi yasa Allah da ya zo maganan ashabul kafi sai yace sai ya yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum sai yace rajaman mai bil Sau da magana suke akan abin da ba su da tabbas ba su san shi ba zato ne sai Allah madaukakin sarki ya ce rajaman bil ghaib da haka kuma dukkan wa'annan ma'anonin duka sun zo a cikin Alƙur'ani da haka mutanen annabi shu'aibu suka ce masa annabi nuhu la'in lam tantahi ya nuhu latakunanna min al wallahi in baka hannu ba sai ka kasance daga cikin wanda zamu masa rajin zamu ainihin wato kashe shi sana haka mutanen annabi shu'aibu suka ce masa qalu ya shu'aibu ma nafaqahu katiran mimma taqulu walaula rahatuka la rajamnaka wama anta alaina bi aziz ba dan jama'a ka bada mun maka rajin shine da mun kashe ka sai ba za ka ainihin wato guwaye mu ba sannan Allah ya faɗa akan kafiri yace innakum in yazharu in yazharu alaikum yardumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abadan sannan haka baban annabi Ibrahim yace masa qala arajibun anta an alihati ya Ibrahim la illan tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya wallahi sai na maka rajamu sannan haka Allah yace wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirina sai ce. وحفظناها من kulle shaitanin رجيم Da haka shi yasa za mu ga daga cikin abin da Allah ya faɗa mashi shi ɗan ya ce masa ƙala fakhruj min hafa innaka rajim wa inna alayka la'anata ila yawmiddin da haka zai zamanto ar-rajim anan ne kora daga rahamar Allah an gane fa innaka rajim kai ainihin wato korarre ne daga rahamar Allah subhanahu wata'ala wa inna alayka la'anata kuma akan ka akwai tsinuwa ta har ranar tashin alkiyama shi yasa wannan alqur'anin Allah ya kore yace wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wannan ba magana bace ta shaydan wanda yake jifaffe daga rahaman Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mu daga shaydan to dan haka wannan shine farkon karatu insha Allah da haka mutane za su yi hakuri haka muke yin tafsirin haka muka saba duk wanda yake bibiya ya san ba gudu ake ba a hankali a hankali makasudi shi alkur'ani Allah ya ce kul huwa nabu'un azim labari ne wanda ya fi kowane labari girma yanzu da za mu ɗauka tun daga nan in mun diri aka je na su sake dawowa za a in ba ƙur'ani ba ba labarin da za ka sauki wa mutane ka sake dawowa su zauna ko fa dan Allah ba a sassauke ƙur'ani a nan ƙasa ba kuma zai hana gobe idan wani zai sa ya karanta da qur'anin a kizama saboda shi babban labari ne haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗa da haka labari ne da ba a kusawa da karatunsa da kuma sauraron karatunsa sanda ake da haka haka ya kamata mu ɗauka musamman ma dama gashi ana cikin watan qur'anin wanda a wannan watan ne ya kamata alaƙar musulmi da ƙur'ani ta fi kowane ainihin wato lokaci da aka kuma annabi ya faɗa ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan ƙur'anin da muke ganin sa mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan ya ce wa mahilin musaddaq lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah wannan Alƙur'anin ya faɗa sai Allah ya gaskata shi annabi ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki alƙur'anin nan ya sa shi gaba ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi ka da ku ilal janna alƙur'anin sai ya kai shi aljanna wanda ya ajiye ƙur'ani a bayan shi bai iya shi ba to ƙur'ani ya kai shi wuta a gurguje ana nuna min lokaci ya kusa saura minti goma shedan yana da tarko guda bakwai da ya kafa ma kowa kuma idan ka tsallake man na farko sai ya dawo na biyu in ka tsallake man na biyu sai ya dawo na nawa na uku tarkon farko da shedan ya kafa ma kowane mutum yake so ka mutu akan shi shine shirka da Allah dan ya san ba abinda da Allah ya ƙi so ita ce gabar da da zaran ka mutu kana yi to kun bata da Allah ɓata wadda babu shi da haka yake so ka mutu kana shi shi yasa da dama in ka tambayi musulmi me fitnatul mahaya me fitnatul mamat sai mutum ya ta maka fasara abinda ba shi ake nadi ba walla babu fitina a rayuwar ta kaf babu fitina ta mutuwa irin randa da zaka bar duniya ka koma zuwa ga Allah kana hada Allah da wani wajen bauta da zaran ka mutu a wannan gaban to shedan ya san da kai da shi memba ne na zama wuta har abada ba fita idan ya kafa maka tarkon shirka da Allah ka goci bai samu kama ka ba sai ya dawo tarko na biyu shine bid'a saboda da bid'a da shirka dan uwan juna ne mafi yawanci kafin shirka ta zo guri sai bid'a ita ce protocol din farko sai ta zo ta yi kintsi ta gyaggyara tukunna sannan sai ta ce mu shirka ta faddar haka take to babu fitina kuma a rayuwa irin mutum ga ka kana musulmi Allah ya jarrabe ka kana bauta ma Allah ba akan karantawar annabi Muhammad ba wallahi ba abin da ya kai wannan fitina a rayuwa ka san wannan duk abin da Allah zai jarrabe ka da shi a rayuwa na musifa ai daga darajar kama zai da shi a amma ka wayi gari kana bauta ma Allah ba a kan karanta wa babban mai gida annabi Muhammad ba ya mutum ya samu matsala idan ka goce sai dawo da kai mataki na uku jima-jiman laifuffuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ɗika-ɗika maɗu da kuwa tafsirin dare ƙarƙashin in ta ji ta nebo ka ba'ira za ka ji jima-jiman laifuffuka a wajen ɗari da talatin in ka goce sai ya dawo shi sai ya ka. sai ya ƙoƙarin tura ka cikin zina tata shan giya luwaɗi menene irin waɗannan manya-manyan laifuka idan ka goce to haka zai sake dawo da kai mataki na hudu shine ya yi ƙoƙari ya shagaltar da kai abin da yake mustahabbi ne ya saka ka farin da abin da yake dole ne sai ya saka ka shi sai ka dawo abin da yake bawa ba ba dole ba ne ke ɗan na yin wannan wani suna rikici da wani ba sa shiri gaba matsananciya ranar nan sai ɗaya daga cikin ya faɗa rijiya aka yi hu aka rasa wanda zai ciro shi sai wancan abokin gaban ya ji labari wani ya faɗa rijiya sai ya rugo da gudu sai ya faɗa rijiya ya ciro shi shi kuma abin ya bashi mamaki ya gato a yadda suke gaba da wani irin bala'in da ya shiga kawo mai agaji a kamata su shirya to yana kokarin ya tsaya ya kamata a sasanta sai ce wallahi ba dan Allah ne ba yace kaman ya yace to ai na samu labari an ce in mutum ya mutu a ruwan shahidi ne kan baka ka mutu a ruwan shahada wala garan ciro ka ka ci gaba da neman shahada yace ni baɗin cikin ka mutu a ruwan nan kai shahada shi yasa wallahi na zo ciro ka to shi dan yana yin haka sai ya saka ka bar abin da yake wajibi ka dawo ma mustahabi abu na biyar sai dawo ya shigaltar da kai abin da yake ga alfajiru ga al'afdalu sai saka ka dawo ka shigaltu da abin da yake fadilu ne sai ka bar al'afdalu mafi yawanci a musulunci akwai amfanin da yake lazim ne akwai abin da yake kuma muta'addi ne akwai abin da idan kai na amfani ba kai kaɗai ya shafa ba al'umma ya shafa yanzu wanda ya gina wannan masallacin yanzu wannan amfani ne da ya shafe shi shi kaɗai ko al'umma ya shafa al'umma ya shafa idan ka tashi ka tafi umara cikin watan ramadanan nan umara amfanin kai kaɗai ya shafa ko ya shafa al'umma amma idan ka ciro kuɗi yanzu yadda ake cikin fisa atal usarati din nan ka taimaka ma wasu wannan amfanin lazim ne ko mata'addi ne muta'addi ne saboda ya shafi al'umma to wallahi shedan ya yarda ba zai bakka kai aikin da zai shafi mutane ba wanda ya san ya falala sai tura ka kaje ka aikin da kai kadai ya shafa shedan na yin wannan wannan aiki ne nawa na shedan idan an zo mataki na shida sai ya saka ka zo kai ta bata lokaci akan abin da yake ja'izi ne na rayuwa mutum da ya fito waje ya dawo ya ga wani gida an yi gidansa fa ba abin da sai ce a rushe gidan a gina mai irin wannan ga al'umma na cikin wa matsala ga addini na buƙatarwa matsala a koma gasar waya a koma gasar motoci a koma gasar agogo ai laifi ne ka sa riga mai tsada laifi ne ka sa hawa mota mai tsada laifi ne ka gina gida amma shi dan zai saka ka zo ka shagalta da wannan tun daga wanka sa kaya wane ne daga wankan sa kaya wani sai kaga awa uku hudu zai yi a irin bayukan nan na zamani akwai dan samun fula a ciki wani in yaje a gurin akwai jarida akwai apple ya yi nutso a ciki ya dago sai ka ce burtsi cikin kwano ya gatsa apple ya sake nutse a cikin ruwa wallahi sai ya awa uku yana wanka apple bai fito ba kafin da wanka da wanke mota da waye sai kaga ya bata awa biyar to shi kuma lokaci ba abin da yake da tsada a rayuwar dan adam irin lokaci to dan haka haka zai bata maka wa lokaci to sannan mataki na bakwai duk in ka tsallake ma wannan akwai mutanen da su kuma Allah zai jarrabe ka da su su kuma kawai aikin su shine sa'a ido ga masu addini da kawo ce a ce ka gani su za su nuna mutane su na Allah ne in kai daidai su zage ka in kai ba daidai ba su zage ka to irin waɗannan su kuma ba za ku taɓa rabuwa da su ba sai an tsaya gaban Allah kai ka tafi aljanna sun tafi sannan za ka haƙura to wannan shine matakin da shedan yake da haka ya zama wajibi Allah ka tsare mu daga shedan Allah ka nisanta mu daga ainihin wato shedan wannan ita ce rana ta ainihin wato farko yan uwa za su yi mana hakuri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yafi mana kuma kofa a buɗe take ni da nake wannan karatun Allah ya sani ban taɓa da'awar cewa ni malami ba ko ban taba ji a zuciyata ba ni malami ne dalilu ala zalika da yawa daga cikin wanda suke bibiyar karatuttuka na sun san malamai na da inda nake koyon karatu naka in mutum ya ji wani abu wanda ba daidai ba ne yana da dalili na ba kowa dama mutum ya daga hannunsa ya magana a nan gurin na gyarawa a gyara ko ba gaskiya ba fatan mu ne muna roƙon Allah Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare yadda muke taruwa a gurin tafsirin nan Allah ya haɗa mu a can amma ni so nake ya zaman to ni ne farko in yi gaba kafin ku zo daga bayan Allah ya da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allah saka alkhairi Allah ka yi ma'amuri akwai sanarwar kuma guda biyu ko na ɗaya akwai wannan matsalacin kuma muna da kwal'a nan a wannan hall din yi tafsiri na mata da safe